Afisawa Sura ta hudu Don haka, ni ɗan sarka saboda Ubangiji, ina roƙonku ku yi zaman da ya cancanci kiran da aka yi maku, da matuƙar tawali'u, da salihanci, da haƙuri, kuna jurewa juna saboda ƙauna, da ƙwazo ku kiyaye ɗayantuwar da ruhu yake zartawa, kuna a haɗe a cikin salama, jiki guda ne, ruhu kuma guda. kamar yadda aka kira ku a kan begen nan guda, wanda yake game da kiran nan, Ubangiji guda ne, bangaskiya guda, da kuma baptisma guda, Allah ɗaya ne, Ubanmu duka, wanda yake bisa duka, ta wurin duka, a cikin duka kuma. Amma an ba kowane mu alheri gwargwadon baiwar almasihu, saboda haka Nassin ya ce, Sa da ya hau sama, ya bi da rundunar kamammu ya kuma yi wa ‘yan adam baye-baye, wato da aka ce ya hau ɗin, me aka fahimta in ba cewa da ya sauka a can ƙasa ba, shi wanda ya sauka ɗin shi ne kuma ya hau a can birbishin dukan sammai domin ya cika kome. Ya kuma yi wa waɗansu baiwa su zama manzanni, waɗansu annabawa, waɗansu masu yin bishara, waɗansu makiyaya masu koyarwa. domin tsarkaka su samu su iya aikin hidimar ikkilisiya domin a inganta jikin almasihu har mu duka mu riski haɗa kan nan na gaskiya ga ɗan Allah da kuma saninsa mu kai muƙamin cikakken mutum mu kuma kai ga matsayin nan na falalar almasihu an yi wannan kuwa don kada mu sake zama kamar yara waɗanda suke jujjuyawa iskar kowace koyarwa tana ɗaukar hankalinsu. bisa ga wayan mutane da makircinsu na kisoshinsu a maimakon haka sai mu faɗi gaskiya game da ƙauna muna girma a cikinsa ta kowace hanya wato almasihu shi da yake shugabanmu domin ta gare shi ne dukan jiki yake a game yake kuma a haɗe ta wurin gudunmar kowace gaba ta wurin kuma aikin kowace gaba daidai jikin yake ƙara girma yana kuma ingantuwa da halin ƙauna. To, ina dai faɗa muku, ina kuma nace faɗa muku a cikin Ubangiji, cewa kada ku sake zama irin na al'ummai masu azancin banza da wofi, duhun zuciya yake a gare su, bare suke gare wanda Allah yake bayarwa, sabili da jahilcin da yake a gare su saboda taurin kansu. Zuciyarsu ta yi kanta, sun durmaya a cikin fajirci, sun dokanta ido a rufe ga yin kowane irin aikin lalata. ba haka kuka koyi al'amarin almasihu ba, inda a ce kun saurare shi, an kuma koya muku ta gare shi ne wato yadda gaskiya ta Yesu take, ku yarda halinku na da, wanda da kuke a ciki, wanda yake lalacewa saboda sha'awoyinsa na yaudara, ku kuma sabunta ra'ayin hankalinku, ku ɗauki sabon halin nan da aka halitta bisa ga kamanin Allah da hakikanin adalci da tsarki. saboda haka sai ku watsar da ƙarya kowa ya rika faɗar gaskiya ga makwabcinsa gama mu gaɓoɓin juna ne in kun husata kada ku yi zunubi kada ma fushinku ya kai faɗuwar rana kada kuma ku bar wa iblis wata ƙofa kada ɓarawo ya ƙara yin sata a maimakon haka sai ya motsa jiki yana aikin gaskiya da hannunsa har da zai sami abin da zai ba matalauta. lauta kada wata alfasha ta fita daga bakinku sai dai irin maganar da ta kyautu domin ingantawa a kuma yi ta a kan kari domin ta sa alheri ga masu jinta ku kuma kula kada fa ku ɓata wa ruhu mai tsarki na Allah rai wanda aka hatimce ku da shi cewa ku nasa ne a ranar fansa ku rabu da kowane irin ɗacin rai da hasala da fushi da tankiya da yanke da kowace irin ƙeta. ku yi wa juna kirki, kuna tausayi, kuna yafe wa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu.